wannan ma room four bedroom ne four bedroom ne kowane da bayan gidan shi yanzu za a yi sai maka da shi a haka za a yi kuma a sai maka da shi an gama amma kowane da farashinsa yanzu is on complete yanzu farashin yanzu daban haka eh. yanzu inda ba saka inda ba saka wannan kiwotin ba ba sa tiles ba eh. Farashin shi daban ne yanzu farashin da an sa tiles an sa farashin zai karu gaskiya ne hmm. kaga wajen ba eh. na gidaje a can ginin ma sabon site na ana gini wato masu wancan daban kowanne da na shayi duk estate estate ne hmm. wato inda fulawar na yake akwai mutane eh ajiye nan ma kai nan kan dogon ɗaki ne ma eh. kuna ga palo ne shi ma hmm. wannan toilet ne wannan eh toilet ne palo ne na irin wajen ko irin gida haka nan hmm, ka kana kallon view na view na nan backyard na shi hmm.